dandalin VOA. Yayin da zaɓukan gwamnoni da 'yan majalisun dokokin jihohi ke ƙara karatuwa wani matashi mai suna Muhammad Awal na ƙungiyar an karar da matasa a siyasance ya ce wajibi ne matasa su riɓanya irin himar da suka bayar a baya ta tabbatar da zaman lafiya musamman ma a wasu jihohi masu sarƙaƙiya. shawara ta ga matasa an yi zaɓe da ya wuce na shugaban ƙasa wanda duk duniya sun yaba kuma matasa ƙungiyoyi sun yi ƙoƙari wurin wayar da matasa kuma ba a samu hatsaniya ba ga baki dai ƙasa. To muna kira gare su especially nan jihar Kaduna da sauran su Bauchi da irin su Kano da sauransu matasanmu muna ganin kowane yana a wuya yana ganin cewa nashi shi ne shi sai da Allah ita siyasan nan ba faɗa ne. Siyasan nan ra'ayi ne duk wanda yake ra'ayin mutum ku bar shi ya zaɓe shi wanda ya ci a taya shi murna wanda ya faɗi kuma shi ma ya yi haƙuri wata rana zai ci ko kuma wata rana in bai ma cewa abin da yake so ba za a ba shi wani mukamin da zai mai amfani to don haka muna kira ga matasa da Allah su yi haƙuri kada su ɗauki siyasa ta zamo wata hanya ta fitina Allah ya sa kuma ya zaɓe lafiya a gama lafiya. BOA.